Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin tallafa manoma da lamuni bisa bukatunsu a Najeriya wato NIRSA ya ce zai tallafa manoma dubu 225 karkashin shirin ba da lamunin noma na Anko Barowa. da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Nuwamban shekara ta 2015. That is why I have high hopes about the prospects of the CBN's Anchor Borrowers Program and its potentials to create millions of jobs. Ina da kwakwarar fata cewa wannan shiri na Anko Barawa karkashin babban bankin Najeriya zai samar da miliyoyin ayyukan yi ga al'umma, in ji shugaba Buhari. Yayin da wasu daga wancan lokaci suka amfana da wannan shiri bayan kafa jami'un gama kai da akan bawa kuɗin ta hanyar bankuna, wasu na jiran tsammani musamman ma a jihohin Arewa maso gabas. Shugaban shirin Darsa Aliyu Abbati Abdulhamid ya faɗi yadda za su cimma wannan gurin. hekta guda na shinkafa misali don yana sai samu isasshen taki isasshen iri isasshen aikin tantan komai ya wadata akalla zai bukaci naira dubu ɗari biyu kowane hekta so kaga a kungiya misali idan cooperative mutum ashirin da biyar ne kowa yana da hekta ɗaya ɗaya misali kaga hekta ashirin da biyar kenan so kaga dubu ɗari biyu su 25 kaga miliyan biyar ne ko su a kungiyance aikin mu ne mu zo mu tattara su mu hada su mu tantance wayen da wayen mu dauki tsarin na kira biometric hannun su mu dangwala mu tabbatar kai din ne kuma kungiya chairman da sakatare da kowa zai sanu lalle kai memba ne muna samun wannan sai mu kira bankuna da masu jari mu ce to kungiya kaza kaza kaza mu hada kansu kaza ga waje daya kuma suna bukatun su yi noma kaza suna bukatun kuɗi kaza ga yadda aikin ya cije a yankunan arewa maso gabas jami'in babban bankin Najeriya Alhaji Adam Taufik ya ce aikin tantance manoman ne

Mun faru abun daga jihar Borno, amma bayan tantance yawancin masu cin gajiya sai aka samu yawancinsu a Gombe suke da zama. Wannan ya kawo jinkiri bayan kafa wani kwamiti da ya zaga don tantance asalin manoma. Manomiyar auduga Hajiya Mai Ro'a da mu Gombe ta ce a bi kadun waɗanda suka cika ka'ida. Waɗanda suka samu matsala a bar da matsalar mu da bamu da matsala a sake mana kaya kuma Ba abu da muke bukata ba da aka shugaban wani kamfanin tara auduga Superior cutting Processors Alhaji Sadiq Ado ya ce ne ya karfafa manoma gwiwar komawa gona. Akwai wuraren da an yi shekaru ya kai ashirin ba a yi noman auduga ba amma fana an noma waɗannan gonaki. A cikin waɗanda suka yi noman auduga mutane kamar Yamal Tudeba, ako sun tabbatar mana da cewa tun da suke ba su taɓa samu inda suka ga aka zauna aka yi noma haƙi da gaskiya kamar na wannan shekarar. alamu dai na nuna in har za a sake wa manoman lamunin noman zai ƙara bunƙasa kamar yadda noman shinkafa ya bunƙasa a yankin arewa maso yammacin najeriya a gaida Nasir Adam El Hikaya har yanzu dai muna kan batun shirin baiwa manoma lamuni ne a Najeriya an kubarowas inda wakilin murya Amurka Zahar Din Sani Funtuwa ya zanta da shugaban kungiyar manoman masara na ƙasa. Sunana Bello Abubakar Annur Funtuwa, shugaban ƙungiyar manoman masara da saidawa da sarrafa ta na ƙasa. Alhaji Bello a wannan shekara an samu haɓakan noman masara. To me zaka ce akan ba da bashi na kayan iri da aka ba masu waɗannan manoma musamman wanda ma'aikatan gona suka bada? To alhamdulillah wannan tsari abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske kuma tun farkon wannan tsari alhamdulahi manoman da kan suke gaya mana cewa an taimake su domin akwai waɗanda da yawa rabon da su noma masara wasu sun shekara biyar wasu fiye da haka amma bana sun noma masara so kaga tun nan an san cewa an samu ci gaba wajen ainihin noman masaran nan sannan kuma alhamdulahi allah ya taimake mu bana ba a samu fari ba an samu damina ta kai daidai gwargwado illa ya ka wasu wurare da za a ce ruwa bai kai yanda ake so ta wannan kuma al'amari ne daga Allah amma yanda amfani ya samu bana alhamdulillahi daidai gwargwado mutane ko kuma manoman nan kowa ya yaba kuma ya samu amfani yan daidai gwargwado yanda ya dace sannan kuma yanayin yanda noman masaran yake idan ka ɗauki bara da bana a kusan a ce ma masarar da aka noma alhamdulahi ta ninka akan yadda aka yi ta bara domin ba wai noman masaran ba noman ma gaba ɗaya ai da an ja baya da shi amma saboda wannan tsari da aka kawo da wannan tallafi yanzu da ake ba manoma tunda za a baka kayan aiki da duk abin da ya dace ka je ka noma ba tare da kokoban ka ba laya ka in ka sai da ka yi girbi ka biya da amfanin da ka noma kuma akalla dai duk hekta ɗaya ana sa a samu kamar buhu arba'in ko talatin da biyar wanda idan ka ɗauka bashin da aka bada dubu ɗari da ashirin da ne aka bada a hekta ɗaya to in Allah ya da buhu goma sha biyar za ka biya bashin nan so kaga alhamdulahi an samu ci gaba fiye da yadda ake zato shugaban kungiyar manoman masara kenan na ƙasa alhaji bello annur funtuwa sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarashen wannan tattaunawar yanzu a madadin nasiru adamu hikaya da zaharaddin funtuwa da suka taimaka wajen kawo muku shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.